manyan kamfanonin sadarwa na amurka da suka hada da facebook da twitter da microsoft da kuma youtube na aiki tare domin gina kundin ajiya da binciken hotuna da hotunan bidiyo da ake amfani da su wajen janyo hankulan mutane ko sauya musu tunani domin shiga kungiyoyin 'yan ta'adda kamfanonin baki ɗaya za su yi amfani da kundin don samun sauki wajen bincikar duk wasu hotuna da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen jan ra'ayin matasa da tusa musu aƙida ta daban. a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da kamfanonin sa kafe sun ce dandalinsa ba guri ne na yada aƙidojin ta'addanci ba haka kuma duk lokacin da suka gano wani abu makamancin wannan ɗabi'a za su ɗauki matakan da suka dace daidai da su wannan yunkuri na kamfanonin ya zo ne shekara ɗaya bayan da kamfanonin suka haɗa kai domin su gano da kuma cire fina-finan batsa da aka yi amfani da ƙananan yara a ciki daga dukkanin kafofinsu. cikin wannan shekara dai shafukan sadarwa sun fuskanci suka kan yadda ake ganin ba sa taɓuka komai wajen gano da cire duk wata propaganda ta 'yan ta'adda.